Tarihin Abubakar ta Tafawa Balewa Assalamu alaikum ‘yan uwa barkanmu da wannan lokacin, ya kuke, ya aiki, ya haƙurin kasancewa tare da mu. Hakika muna matuƙar jin daɗin yadda kuke kasancewa tare da mu a koda yaushe, muna godiya sosai da sosai. Yau cikin shirin namu mun zo muku ne da kaɗan daga cikin tarihin wani gwarzon namiji da aka yi a Najeriya wanda tarihi ba zai taɓa mantawa da shi ba. saboda namijin ƙoƙarin da ya yi wa ƙasar Najeriya a lokacin da yake raye, wato sa Abubakar ta fawa ɓalewa. Idan wannan shi ne farkon shigowarka wannan gidan zan so ku duba sama za ku ga inda aka rubuta falo sai ku danna. Wannan zai ba da dama daga zarar mun ɗora abu kuna gani a da wanne lokacin. Kamar yadda labari ya zo mana da shi, an haifi abubakar tafawa balewa a shekarar biyu a jihar bauchi da ke najeriya inda ya fara karatun makarantar firamare a garinsu na tafawa balewa bayan ya gama sai kuma ya koma bauchi middle school bayan ya gama sai ya wuce wata makarantar koyon aikin koyarwa a jihar katsina inda ya karɓi shaidar zama malami inda ya koma wannan makarantar da ya baro wato middle school ta Bauchi ya fara koyar da ɗaliban harshen Turanci. Cikin shekara goma Abubakar ta Tafawa Balewa ya zamto a jerin malamai na farko. A shekarar gaba ya samu admission a wata makaranta a London inda ya je ya yi diploma a shekarar 1946. Daga ƙarshe ya dawo wannan makarantar ta Middle School da ke Bauchi a matsayin headmaster kuma ya zama daga cikin mutane masu kula da makarantun Najeriya a lokacin. Abubakar Tafawa Balewa ya zama malami mai ƙwazo kuma yana daga cikin mutanen da suka fara zuwa London karatu. Daga nan suka haɗu shi da Yariman Sokoto Alhaji Ahmadu Bello suka kafa wata jam'iyya ko ƙungiya mai suna NPC wato Northern People's Congress wanda take wakiltar musulmai musamman na arewacin Najeriya baki ɗaya. An zaɓe shi a matsayin ɗan majalisa a tsagin Arewa inda a shekarar 1955 aka sake bahi ministan ayyuka da tafiye-tafiye, wato a lokacin mulkin Turawa kenan. Lokacin Sir James Wilson Robertson bayan an bayyana Najeriya a matsayin ƙasar da za a ba wa 'yancin kai a gaba kaɗan. sai aka ba shi mukamin Prime Minister. Ya tsaya a mukamin Prime Minister har bayan Najeriya ta samu 'yancin kai, inda suka yi aiki shi da Mandi Azikwe, wato shugaban ƙasa na farko a tarihin Najeriya kenan. Abubakar ta Tafawa ɓalewa ya yi aiki tukuru wajen gina hanyoyin tafiye-tafiye ta ruwa da kuma hanyoyin jirgin ƙasa da sauran abubuwa. A takaice dai tun shekarar 1952 zuwa mutuwarsa ta fawa ɓalewa ya riƙe mukamai masu yawa, wanda ya yi amfani da damarsa wajen yi wa ƙasarsa hidima sosai. Daga ƙarshe an kashe shi tare da jefar da gawarsa bayan wasu abubuwa sun faru a shekarar 1966. To jama'a mu kasance tare da ku a wani sabon shirin. Mun gode, idan wannan bidiyon ya yi muku ku danna mana shiya